tofa turkashi masu sauraro kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka wani zazzafan martani ne yake fita ta bakin ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya matasa a jamhuriyar nijar wanda a yanzu haka dai sakamakon wani iftila'i da ya fada a ƙasar mali wanda 'yan ta'adda da dama suka kashe wasu sojojin ƙungiyar wagna na jamhuriyar rasha a ƙasar malin hankali dai ya fara tashi a don haka ne dai irin wannan 'yan gwagwarmaya suka fara fitowa a fusace suka fara tura zazzafan martaninsu zuwa ga waɗannan 'yan ta'adda cikin rashin tsoro kamar yadda za ku ji ta bakinsa sojojin aes ba wasa ba wallahi waɗannan 'yan ta'adda bashi suka ɗauka ina batun kidal wacce suka samu ɗaurin gindin turawa amma Asimu Goita ya tarwatsa su ya kwace yankin kidal ɗin kuma wallahi akwai haɗin haɗin baki na makwabtan ƙasar Malin kamar yadda wannan matashi da yake faɗa a cikin kalamansa kai dai kawai mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannan hankali daki daki dalla dalla domin sauraron wannan batu fatan dai har kullum Allah ya tishe mu alkhairi ya zaunar da kasashen mu lami lafiya ya kuma yi mana gamdakatar sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shi ne farkon kasancewar ka a cikin wannan tasha ta mai albarka na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode ai sauraro lafiya jama'a kwana biyu an kai ma mali hari an yi nasara kan sojojin mali da kuma sojojin bagdad an kashe sojoji da yawa an kama wasu kuma an musu amma wannan Allah ina tausaya ma wa'anda 'yan ta'adda wa'anda 'yan ta'adda ba shi suka dauka asimi goita ba wasa bane is ba wasa bace ba da hannun kidal suke ba da ba kidal daga su take ba kidal ba ta su ce ba kwana nawa shekara nawa suka yi bayan goyon bayan amerika da faransa da sauran manahukan duka kasashe da ke goya musu baya kidal aka gaza kwace ta amma kayan mali azumi goyi ta ta saman mulki cewa suke a shi kidal a shi kidal goyi ta a shi kidal da haka wannan mutane ba shi suka dauka wallahi ina tausaya musu wannan yan ta'adda da har wai suke kokari suna fitowa mutane ne wanda suke cikin tashi kan suna cikin tukunya suna da karamcin ilimi na addini ba su da tawakkali su a tunaninsu za su iya yaƙi a kan neman duniya a tunaninsu za su yi nasara ku iske mutane ku je ku yi gangama gangama da can da can da turawa ku zo kuna son ku watsa ma mutane ƙasa ku ce wai shi kun karɓa ƙasa sai kun karɓi gwamnati wai ku bi gwamnati wannan dai muna tausaya ma wa'annan 'yan ta'adda insha Allah ta su ta kare tun da aka zo gurin dama haka muke son mu zo an zo gurin ba sun ka hali ba ko kuma an yi ba ta kashi har sun yi bidiyoyi ga su wai suna ganin cewa sun yi nasara wasu sai sun fita kasar su ko kuma wasu kasa za su kwata za su yadda wasu da goyon bayan wasu kasashe fakai ba da goyon bayan wasu kasashe makwabta da na cikin gida da na wajen munafakai da haka muna addu'a Allah ba mai rabo sa'a insha Allah ta ku ta kare mu mun san cewa ku jira abinda kuka abinda kuka shirka za ku girba wannan yan ta'adda da kuke gani ni ba ma iya gayin sunan su ne da suke cewa wannan yan ta'adda ne kawai wallahi yan ta'adda ne amma tun da aka fara wasa farin girki insha Allah ku jira da a da kuke magana da ayyes kuke magana ko kuma a ce da asimi goita kuke magana kun san shi ya san kun san shi sai ya san muna addu'a a ci gaba da zubawa ga hili ga mai doki ku jira lokaci kawai a basu wannan lokaci kaɗan wannan mutane insha Allah na san tasu ta tun da dai suka nuna cewa sun yi karfin da wai za su iya bugawa wai yanzu sun kawo karo sun hita da wasu 'yan kwarorin mutane suna neman wai suna kiran sun yi nasara sun yi nasara wai ba za su bari ba to insha Allah mu jira lokaci lokaci kaɗan kawai muke jira insha Allah lokaci zai halinsa Allah ba mai rahusa a muna addu'a Allah ya taimaki IAS Allah ya ba mu nasara akan makiya na gida da na waje duk inda wasu miyagun mutane suke duk inda wasu al'umma suke Allah ka watsa su masu su watsa al'umma duk wanda masu su watsa kasashen mu ko su kama mu rashin zaman laya ko su kawo zalunci ko kuma suna kokarin yin zalunci Allah ka ruguza shi babban da muke yin addu'a kenan ku fita ku yi irin wannan addu'a mana muke ku yi addu'a ƙaryar banza ƙaryar yi munafurci ne sai da ku koma ta can ƙasa ƙasa kuna yi rubutu ko kuna zage zage ko kuna yi komen ko wani yanzu ya kafe hoto yana cewa ai kaza kaza ai juyin mulki wane ne wane ne ƙarya ne ka fito ka yi addu'a yanzu zai ce ka ba munafurci ba kabilanci ka yi rufuwa ka tsine ka tsine mu kabila ka tsine mu kabila ka tsine mu masu san kabilanci ka tsine mu masu san rashin zaman laya ka tsine mu azzalim tsaya ba insha Allah a zo ga hili ga mai doki a zo a yi ta yi a gani muna jiran lokaci insha Allah lokaci kuma zai yi halinsa muna addu'a Allah ya taimaki IAS ubangiji Allah ba sojojin mali nasara Allah ya karya azzalumai ya karya zalunci ya karya muyagu ya karya azzalumai Allah ya ruguza dukkanin mutanen da suke goyon bayan Yahudawa da Nasarawa Allah ya tsine musu albarka shine addu'a da muke yi ku irin ta mana in ko sama na karya ce kuke yi munafukan banza munafurcin wuyi to wannan kenan mai sauraro ta zafin martani ka saurara daga bakin ɗaya daga cikin 'yan maya matasa a jamhuriyar nijar wanda tun bayan juyin mulki a kungiyar aes ɗin suka fara tofa albarkacin bakinsu dangane da irin al'amura da suke kaiwa da komowa cike cike da goyon baya akan kungiyar aes rankacakan baki ɗaya nijar mali burkina faso To a cikin wannan mako dai mai sauraro in ba za ku manta ba ake ta tataɓarza dangane da harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a ƙasar Mali wanda ta yi sanadiyar kashe rayuka na sojojin wagna wanda sojojin ƙasar rasha ne dai aka yi haye su domin a tallafawa al'umma danganin an kawar da harkar da ta shafi rashin tsaro a ƙasar malin suka haɗa ƙarfi da karfe don yaƙar 'yan ta'adda sai ga shi dai a yanzu haka ne, cikin wani hali an samu iftila'i ya afka wanda aka samu rashin rayuka a cikinsu to muna roƙo al'ummar musulman cikinsu allah ya ji kansu allah ya gafarta musu a don haka ne dai wannan bawan allah ya fito yi wannan ragargaza tare da tura zazzafan saƙonsa muhimmi dangane da wannan batu inda ya yi ikirari a ce ƙungiyar aes tana nan tana jira kuma za ta ɗau fansa dangane da wannan al'amari a sinigwai ta shugaban ƙasar mali ba wasa ba ne domin da gaske fito ina yankin kidal wanda 'yan ta'addan suka kwace shi bayan zuwansa kuma ya ɗauki wata ƙwarya-ƙwaryar rundunar sojoji har aka kwato wannan yankin kidal ɗin to don haka su shirya kuma su tara su jira su raka domin za su ga abin da zai je ya zo kamar yadda ɗan gwagwarmayan nan da iya bayyana wa al'umma to muna roƙo ilahu jalla mai duka ya ci gaba da kare ƙungiyar aas ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya nijar mali burkina faso allah ya ƙara tsarewa ya kuma ƙara kare su daga sharrin masu sharri makirci masu makirci da dukkan wasu masu zagon ƙasa a cikin wannan tafiya ilahu jalla mai duka ya mana gamdakatar ya zaunar da ƙasashenmu lami lafiya mai sauraro daga tashar hausar mu tv kake sauraron dukkan wannan batutuwa fatan mu dai har kullum allah ya tishe mu alkhairi allah ya mana gamdaktar, domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kota yaushe ka iya danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa, don ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin dukkan wasu bidiyoyi da rahotanni da za mu wallafa a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika mai sauraro idan kana da wani batu rahoto ko wani tsokaci ka iya turo mana shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani mu ne maka fatan alkhairi tare da murna da kasancewarka a cikin wannan sahihiyar tasha tamu mai albarka ta hausar mu tv da wannan zamu ce bisalam a huta lafiya sai mun ji daga gare ka barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma